yi odan maganin gashi a na ki biyo ni mu haɗa odan sannan ki ci gaba da kallo har ƙarshe inda zan miki bayani dalla-dalla akan sirri na wannan maganin mai sa tsawon gashi game da wannan product nawa da aka yi odan shi zo ki ji na fara haɗa groot and strength ocean saboda yadda na ga ruwan shinkafa yana aiki sosai yana sa gashi ya yi tsawo sosai ya samo asali ne daga yadda matan yau ke amfani da ruwan shinkafa sosai a gashin su da sun fi kowa tsawon gashi sai na hada farko da abin da nake da shi a wannan lokacin kuma ya min aiki sosai sosai inda ya sa gashi na yi tsawo fiye da tunaninki sai na sake inganta shi wato na hada shi da abubuwa inganta matattu wanda matan yau ke amfani da shi da kuma wasu sirrika na na musamman da na sani suke sa gashi ya yi tsawo sosai ki duba za ki gani a youtube channel ɗina har na yi bidiyo na amfani da shi wannan product ɗin nawa a gashin anisa kuma gashin ta ya fito ya yi tsawo sosai sosai a cikin wata ɗaya kawai in dai kina son tsawon gashi da rashin karyewar gashi to ga link nan na whatsapp ki danna dan ke ma ki samu naki muna delivery zuwa ko ina kuma akwai kyauta na musamman a ciki ina son ki maganin dandruff dandruff ya ishe ki to zaki so wannan bidiyon sai mun haɗu a bidiyon